Marokko. Manuel, Manuel. ta'ala ya kara ma rayuwarsu albarka ya yi masoya su kuma albarka muna ainihin wato amfani da wannan dama umarci malam musa husaini wanda shi ne na'ibin wannan masallaci na juma'a mai albarka akwai kuma malam abubakar suleiman al-fallaci akwai kuma ciyaman na kwamiti na wannan masallaci mai albarka dr ahmad gana akwai kuma ainihin wato dr ahmad muhammad shi ma muna masa maraba akwai malam ahmad shi ma muna masa maraba akwai ainihin wato limamin na kamsu salawat malam mustapha khalil shi ma muna masa maraba akwai babban malamin profesa gani abdulghani rashid abdulghani wanda shi ne darakta na academic planning na ainihin wato jami'an jihar gombe shi ma muna masa maraba akwai ainihin wato jagoran wannan tafiya na da'awa dr muhammad lawal shi ma muna yi masa maraba akwai kuma babban malamin malam muhammad adam albani wanda malamin masallacin ainihin wato yeci da ke bolari shi ma muna yi masa maraba da kuma sauran malaman waɗanda lokaci da zai bar mu ainihin wato kira ko ambaci sunayensu ba da kuma ainihin wato sauran jagororin mu duka muna yi maraba da kuma al'umma da suka baro su domin su zo mu saurari wannan karatu mai albarka muna addu'a da fatan ubangiji ta'ala ya dace da malam wajen faɗa mana abin da yake daidai kuma ubangiji ta'ala ya ba mu dama mu yi amfani da abin da za mu malam musa yusuf Hassan suna da yawan sun da sanin shi wajen gwagwarmaya da kuma isar da sakonni na addinin musulunci a cikin garin kaduna da makewai musamman kuma ya zuwa wato babban birnin sokoto inda nan malam yake gabatar da tasiri na watan ramadan malam ya mana tattaki ya ainihin wato ta wannan gari mai albarka a ƙarƙashin jagoranci ko kuma gayyatar shi ciyaman na wannan kwamitin da albarka da ahmad gana ubangiji ta'ala ya saka da alkhairi malam muna maka ainihin wato maraba garin gombe muna kuma ainihin roƙon Allah subhanahu wataala da ya dace da kai wajen abin da yake magana abin da zaka faɗa mana na daidai abin da za iya samu na kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya gafarta mana malam kana da awa ɗaya insha Allah wajen gabatar da karatu din fal yatafaddal mashhur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 ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عينهم واتو أشرين دا أكو منا أشرين دا أكو قوة شوال هجرات النبي صلى الله عليه وسلم دبو إيه إليه أربعين دبيو wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara 2021 a wannan masallaci mai sunansa masjidu al-khulafa al-rashidun abinda aka ce za a yi magana a kansa ina ganin kamar yana da alaƙa da illar shan kayan maye ne ko? to shi kayan maye da aka ce a yi magana a kansa illashansa ga matasa ba matasa kaɗai ne shan kayan maye yake da illa a gurinsu har wanda ba matashi ba shan kayan maye yana da illa a kansa wa inna ma kawai an yi taƙayidin matasa ne la'akari da kowace al'umma ana gane mustaqbal ɗinta zai yi kyau ko ba zai yi kyau ba in an kalli matasanta da aka da al'umma da Allah ya yi mata taufiki kaga matasanta su ne 'yan gaba-gaba a harkar addini to lallai ku al'ummar za ta ɗauki saƙon addini za ta kai shi inda na bayanta ba su kai ba idan ku Allah ya maɗaukakin sarki wa al'umma jarrabawa matasanta suka lalace to addini kuma generation ɗin da za su biyo ba sai yadda hali su kansu turawa sun yi la'akari da haka addinin musulunci allah maɗaukakin sarki da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun lura cewa shekaru na samartaka a wajen ɗan adam shekaru ne da suke da tsada da suke da kima wanda allah ya ba mu labarin ashabul kafi da zai fara ba annaba labarin su sai da ya ce wa manzan Allah nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id Rabbu na rabbuna rabbus samawati wal ardi da uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata suka ce ha'ula'i na ittakhadhu min dunihi alaha laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin faman abulan mimman iftara alallahi kadiba wannan riko da suka yi da addini da tauhidi a lokacin da mutane suka lalace shine dalilin da yasa sanda aka biyo su za a kashe su Allah ya yi musu mafita bayan ya yi musu mafita ba su ba ma karen da ya yi mujawara da su wajen makotaka da su sai da Allah ya ambaci karen a ƙur'ani wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi sannan sai da suka yi shekara tara suna bacci kuma Allah ya tashe su wala bi sufi a salasami'atin sinina wasu tisa da aka Abdullahi dan masu'udu yake faɗa yake cewa alkhairu kullu fi shabab rayuwar ɗan adam ga baki ɗaya shekarunta ta yana cikin samartaka ne bayan da ya faɗi wannan sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وتلا قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم غوغر ما يد الله يبادل لاباري النبي إبراهيم يا سورة سورة الأنعام تندك وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين wannan masu bautar tauraro da rana da masu bautar wace tsiya wannan gwagwarmayar ya yi ta buga ta ne da su a lokacin da yake matashi don haka annabi ibrahim an yi lokacin da shi kaɗai ne musulmi a doron ƙasa daga shi sai matarsa amfani da lokacin da ya yana matashi bai taru da tarin tirin jama'ar da suke kan ƙarya ba a tun da dai allah maɗaukakin sarki ya yi masa umarnin cewa ya tsaya kan gaskiya babu ruwan shi da tarin tirin mutanen da suke kan bata wannan yasa da Allah ya tashi masa sakayya da yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim to daga nan duk wani annabi da zai zo sai Allah ya sanya tsarin ba zai zo ba sai ta hanyar zuriyar annabi ibrahim dan mai dan yayi amfani da shekarunsa a lokacin da ya kamata a ci yayi amfani da su dan Allah ya ce wa habna lahu ishaqa yaqub kullan hadaina amma wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi shiwa annabi ibrahim dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna alal alamin wannan saboda ya yi amfani da shekarun a inda ya dace amfani da su akwai shekarar da na gabatar da tafsiri a sakkwato wannan hukumar da take lura da abin da ya shafi kayan shaye-shaye ta ainihin wato yi magana ta rubuto min takarda a rubuce suka ce gaskiyar magana iya abin da suka fahimta kamar abin da ke faruwa a arewacin najeriya da gangan ake yin shi don kawai a lalata matasanmu sau da kana iya ganin a garin gombe kaga in muri ya zo ya buɗe shago a yankinku ko dai ya yi direct ko indirect indirect shine sai ya ɗauki wani ɗan yankin shi abin da zai yi shi shine dealer shi kuma shine mai siyarwa me zai faru saboda ya san cewa idan aka siye wannan kayan mayan aka sha al'ummar da za su lalace ba al'ummar sa ba ce za su samu matsala wani bawan Allah ya ce min yana zaune a wata unguwa akwai wani cikin irinsu yana siyar da kayan maye a unguwa ya ce ranar nan kawai sai shi ɗan wannan kabilar ya zo zai sai wannan kayan maye ɗaya daga cikinsu yana gefe ya kama shi ya ta duka don mai zai zo ya sai kayan mayan ai ba don su aka kawo su siya ba kun ga abin da gangan ake yi akwai abubuwa da dama da ba san su ba amma daga baya sun shigo cikinmu kuma sakamakon mu tana da alaƙa da wasu mutane yasa ake sanin wa'annan abubuwa shekaran jiya cikin satin nan nayi magana da wata baiwar allah tana amerika ta ce idan ka ɗauki harkar ta'addanci a ƙasashen duniya irin safarar miyagun ƙwaya da harkar koken da abin da ya shafi Yahoo. ta ce yanzu arewacin najeriya a zero yake manya-manyan wa'annan laifuffukan in ka ji shi da sunan najeriya a kasashen duniya to da ya haɗa yankuna biyu ne daga yankin yarbawa inda ya fi yawa a sai yankin inyamurai yanzu mutane abin da ba su sani ba babban hatsarin da ke fuskantar ƙasashen inyamurai yanzu matasansu sun daina karatu wayannan mutanen da suke kuke kallo kamar yadda malam aminu kano yake cewa najeriya ta mutum uku ce akwai sakarai akwai mahaukaci akwai barawo ya ce sakarai shine malam bahaushe in ka kama dan uwan shi zaka kashe ka ce miƙo min igiya to shi zai miƙo maka igiya kamar daurin tankila ka kashe shi ya ce akwai mahaukaci shine in yamuri kullum yana amfanuwa da ƙasar amma ihu yake sai an raba ƙasar sai ya ce sannan akwai bai rabi in kaga ya ce a yi musanya kawo naka ya karɓi na hannunka to ya tabbatar cutar ka zai in ba haka ba ko ba za a yi musanyar ba to yanzu ku duba haliyan ku gani yanzu kwanan nan ba kuna kallo ba saboda rashin imani tirela ta shanu da shanin a ciki ai ko ba kome ma su ɗauki shanun mana su je su ci mana amma saboda dabbanci irin na arne tirelan da shanun da komai a ciki ga saniya da ranta an kunna mata wuta tana ci duk wanda suke bin social media sun ga abin da ya faru sun ga abin da ya faru don ba sakamako wanda kwakwalwarsa ta lalace da kwaya ba ba wanda zai zamanto ba shi da imani irin wannan to yanzu abin da ke faruwa a kasashen su kenan a binciken da muka yi abin da ya shafi harka ta tsaro kun san cewa yanzu wani lokaci ko ta'addanci za a yi a ɗauko haye kilas a zo a kashe wani za ku ga asalin aikin ko da kun ga an yi shi da 'yan nan to ba 'yan nan ba ne za a ɗauko su yi aikin wa inna masu 'yan nan za su ba da gudunmawa ne don an ce da ɗan gari akan ciwa akan ci gari yanzu mafi yawancin mutanen nan da suke ihu a raba ƙasar nan wallahi tallahi da za su koma yankunan su yankin ba zai zaune musu ba sun daina karatu matasan daga harkar kwaya sai maganar yahu sai maganar ta'addanci na yin ana so a kashe wani aji a kashe shi iya abin da suka koma yi kenan Ta saboda shi arni yana ganin fa in ya zo duniya bai kuɗi ba a ala kore ya taho ba ya zo da gudu zai koma da gudu shi kuma musulmi ba haka bane yana sane da cewa Allahu ya busudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir shine bambanci tsakanin rayuwar musulmi akwai wata yarinya da ta musulunta tana nan muna kula da ita a organization din sunanta Zainab wala in tana baka labari da aka yi mamaki kwanan nan yan uwanta sai su kira ta sai su bude mata wuta sai su mata wannan addini ta je ta shiga su ba su ga amfanin shi ba ta je ta shiga addini ba a benefitin din komai addini kowa ya ce musu an shiga addini kudi ake samun wallahu alam wai su da wannan addini na ta shiga musulunci na musulunci wanda ba ta benefitin ɗin komai ai gara ma ta je ta shiga ƙungiyar tsafi da za ta samu kuɗi su ya fi musu haka suke haka take zuwa tana ba labarin irin ƙalubalen da take fuskanta da tare da yan uwanta mai gabatarwa ya ci awa ɗaya kuma gashi magana za a kan shan kayan maye to zan gwada zan gani ita dai alkamru malamai sun ce ismul sharabil ma'ruf suna ne wani ya ce awa uku ko wato suna ne na abin da ake sha wanda yake sananne malamai sun ce an riƙo wannan madda ta kamara allaci ta dullu ala ta ce wacce take nuni akan rufe abu wal mukhalatatu fi sikirin da kuma ainihin wato a yamatsa abu a ɓoye al-imam ragib al-asfahani a littafin sa Algaribu fi mafaradat al-qur'an ce aslul khamr ne situr shai rufe abu yace yuqalu akan ce lima yustataru bihi ga abinda za a rufe abu da shi sai a ce masa khima shi yasa abinda mace za ta sa a kanta ta rufe sai a ce mata khima yace wa summiyal khamr bidalika likawniha ha mukaratan lil aqli an kira giya da wannan ne saboda zaran ɗan adam ya sha ta ya matsa hankalin zata yi ta rufe hankalin abinda zai sa ya fahimta ya amfani da ki sannan za mu ga cewa ni'ima mafi girma da Allah ke wa ɗan adam bayan kasancewarsa mutum bayan musulunci to ni'ima mafi girma shine a bakka da hankalinka shi yasa idan kai ta tabbu'i ayoyin da suka yi magana akan hankali a Qur'ani sun kusan ka ayoyi guda ɗari wani lokaci Allah ya kira hankalin da al'aqlu wanda asali sun ce daga tirkin dabba ne da ake ɗaure abu wanda dabba idan ka ɗaure ta a tirki shi yake sa ɗaurin ba za ta gudu ba da haka yadda ka san in an ɗaure dabba a tirki ba za ta iya guduwa ba to haka hankalin ɗan adam yake sa shi yi abin da ya kamata ya bar abin da bai kamata ba to ya sha kayan maye ya zo ya matsa abin kaga shikenan duk girman mutum sai kaga sai a hankali sakare ne kaga mutum kuna zaune da shi a ran nafa muna zaune sai ga wani matashi ya zo wucewa ya ce wai yanzu kamar shi a ce ba zai iya zuwa Legas a kafa ba bayan gashi can yana kallo da ya haura can sai Legas dan allah in ba a kofar gida fa waya za a ce ba zai iya zuwa gashi can yana hanguwa da ya tsallaka nan sai legasa kaga ai an samu matsala kayan maye ne ke kawo haka to haka yake faɗa yake cewa a Allah ya faɗa ya ce kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha sai ya ce wal yadribna bi khumrihinna ala a istilahi na malamai kamar yadda shi ragibul asfahani yake cewa alhamru li kulli muskiri suna ne na duk wani abu da za a sha ya sa maye wa inda ba a wajen wasu malamai ismun lil suna ne na abin da ake riko min al inabi wat tamri na inabi da dabino ya ce lima ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama alhamru min hatayin shajarataini an nakala wal inab ya ce saboda larabawa suna faɗar wannan magana wannan ta'arifin da malamai suka bayar kenan cewa duk wani abu da za a sha ya maye ya matsa hankalin ɗan adam to a mahangar shari'a wannan abin sunansa alkamru duk koyar da za a yi wa abin dabara aji saboda mun yadda cewa a babi na shari'ar musulunci akwai kiyasi duk ɗaliban da suke da alaƙa da karatun usulul fiqh sun san babi na kiyasi yana daga cikin babubbuka masu wahala to akwai almaqisu akwai almaqisu alaihi shari'ar musulunci da Allah ya saukar da ita tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ce wacce take shamila ta dace da makka da madina ta dace da jaziratul arab kuma ta dace da garin gombe yanzu kuma ta dace da wanda za su zo ila yawmul to wani lokaci sai a faɗi wani abu kawai sai a je shi a matsayin ƙa'ida sai Allah ya ce kawai inna khamru kamar yadda zamu zo mu bayani menene dalilin da ya sa Allah ya haramta giya ya ce kar a shata illa ya haɗa su shine maye to sai ya zamanto wancan shine al-aslu to sai mu ɗauko sai mu ajiye shi duk wani abu da muka samu idan ɗan adam ya sha yana sa shi maye sai mu ba shi hukuncin wancan na farkon da haka sai ya zamanto an samu almaƙisu da kuma almaƙisu alaihi kuma haka ƙa'idar za ta ci gaba da tafiya in ba haka ba wani zai zo a yi ta rikici da shi ya ce giya Allah ya ambata ya ce ina aka ambaci koken aka ce haramun ne ina aka ambaci wiwi aka ce haramun ne ya ce yana buƙatar ayin wiwi kaga gwargwadon adadin kayan mayan da za a kirkiro gwargwadon ayoyin da yake bukata a ce masa haramun ne a'a kawai sai aka duba kawai mai illar tana sa mai to duk abin da zai sa mai ya shiga cikin wannan hukuncin da haka ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar annabi ya faɗi cewa kullu muskirin khamr duk abin da zai sa dan adam mai giya ne wa kullu khamrin haramun kuma duk abinda yake sa ainihin wato mayan kuma haramun ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka haramun ne shan kayan maye kaɗan ko mai yawa ya tabbata hadisin jabir ɗan abdullahi annabi yake cewa ma askara ƙaliluhu ko kasiruhu fa ƙaliluhu haramun duk abin da kaɗan ɗinsa in an sha ko mai yawa zai sha maye to kaɗan ɗinsa ma idan an sha haramun ne ka san ko wanda zai iya cewa to abin in an sha da yawa ne ake buguwa to tunda sai an sha da yawa ake buguwa to bari ya sha kaɗan a'a sai manzon Allah yake cewa ma askara kathiruhu duk abin da idan an sha da yawa zai sa maye to fa qaliluhu kaɗan ɗin wannan abin shi ma maye ne to don ku gane illar kayan maye idan al'umma ta saba da su wallahi sai an ɗauki matakai na gaske wajen magance su ko da musulunci ya zo ya samu cewa larabawa sun saba da shan kayan maye to ku duba irin matakin da aka ɗauka kafin a haramta kayan mayan kai har sai da ta kai fa wajen lallashinsu da haramta kayan mayan sai da allah maɗaukakin sarki ya masa alƙawarin cewa akwai giya a aljanna don su haƙura da ta duniya don haka hadisin Allah ya faɗa mana ya ce mana masalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin laddatin lisharibina dan su haƙura da ta duniya matakan da Allah ya dinga bi dan ya haramta kayan maye mataki na farko aka yi suka aka wuce ba a ce komai ba Allah a cikin suratul an'ami sai ya ce wa min thamaratin nakhiri tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sai ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun dan ku gane alakar shan kayan maye da hankali da yace daga cikin abin da kuke rika na 'ya'yan inabi da dabino akwai abin da kuke samun arziki mai kyau shi ɗaya bangaren sai aka ce masa rizqan hasana amma mayan Allah bai ce masa rizqan hasana ba sai kawai ya ce masa sakaran sai ya wuce sannan ya je ƙarshen ayaci inna fi zalika la'ayatin a cikin wannan abin da Allah ke faɗa muku akwai abin lura amma fa aƙi ya'qiluna ga mutanen da yake suna da hankali Allah maɗaukakin sarki ya kyale su muna sana da mataki na biyu shine yas'alunaka anil khamr wal maisir qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wannan shine mataki na biyu da Allah ya dinga bi da su saboda yadda lokacin suka riga suka saba da ita in aka zo lokaci ɗaya aka ce su bari sannan su addini to wani yana ganin fa ya daina fa gara ya haƙura da addini sai aka dinga bin su mataki mataki shi yasa shekara goma sha uku da aka yi a makka ƙoƙarin ake yaya za a ƙwaci mutane daga tauhidi ba magana ba ce ta kar a sha wannan ba ita ake ba don yanayin ya fi ƙarfin wannan mataki na biyu shi na uku shine ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda kuka imani ka kusanci sallah kuna haɗin maye har sai kun san me kuke faɗa duka wannan matakin in an faɗa daga nan wasu sai su janye wasu kuma sai su ci gaba da ni to har aka zo mataki na ƙarshe da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi in kuna so ku samu babban rabo Allah ya faɗa masa ƙarar cewa inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawat adawata wal baghda fil khamr wal maisir wa yasaddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun ba za ku hani ba wannan istifham ne da ma'anan fi'il amrin fa hal antum muntahun da ma'anan intahu kawai ko hannu ku bari kowa ya san a tarihi abin da ya faru a ranar da Allah ya saukar da wannan hannun na ƙarshe mutane suka dinga fito da giya daga gidajensu ana zubar da ainihin wato giya ɗin wayannan su ne matakan da a musulunci ya bi wajen haramta shan kayan maye ƙur'ani ya ba da labari kafin zuwan wannan al'ummar dama akwai shan kayan maye muna sana da istas annabi yusuf da Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa kalama a wasidina fatiyan qala ahaduhuma inni arani Kamar na nayi mafarki ina ta tsogiya sannan a ƙarshe da za su rabu yace ya sahibai sijinun amma ahadukuma fa yasqi rabbahu kamran ɗaya daga cikin ku zai koma ya ci gaba da shayar da mai gidansa abin da ya shafi harkar giya wanda yake kaya ne na ainihin maye hadisai sun tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cikin hadisan yana cewa la taqumu sa'atu hatta la tumtira samau alƙiyama ba za ta tsaya ba za a yi lokacin da sama za ta daina zubar da ruwa idan kuma saman ta yi ruwan to albarkar da ya kamata a samu ba za a samu ba kowa ya san yadda harkar noma take a da da yadda harkar noma take a yanzu wala tumbitul ardu sannan ƙasa ba za ta fitar da tsirin da ya kamata ta fitar ba sannan wa ƙillul ilmu ilimi zai yi kaɗan wayar fa'ul eh, ilmu za a ɗauke ilimin sannan waye zaharul jahilci zai bayyana na faɗa na ce ranar nan a karatun da muke na ce mutane na ganin kamar karatu ci gaba yake ba gaba yake ba baya yake ci baya yake ci saboda idan ka lura da irin malaman da aka yi a baya a ƙasar nan za ka yi mamaki a irin wannan lokacin ya aka yi suka wannan karatu misali shehu usmanu ɗaya daga cikin ƙannansa shehu abdullahi gwandu ya suna sun zo garin zamfara suna karantar da mutane da suka zo suna karantar da mutane suna haɗa maza da mata su karantar da su amma maza a gaba mata a baya amma in an zo kafin a fara karatun ya matsewa suke ya ce a wannan lokacin gari ne wanda jahilci ya riga ya mamaye mutane idan an zo shehu usmanu sai sa a raba su sannan sai karantar da su abin da yake mabadi ne na addini sannan kafin a rabu ya faɗa musu ya ce ikhtiladin da kuke tsakanin maza da mata ba shi da kyau sai wani malami sai ya ji labari ana ce masa almahir gwani sai kawai ya ɗauki takarda sai ya rubuta sai ya aiko wasu shehu usmanu cewa ya ji labarin a majalisinsa suna haɗa maza da mata suna karantarwa don haka su ji tsoron allah su bari aka zo da baitittukan aka buɗe aka karanta ga abin da malam mustapha malam gwani ya ce alaika minna tahiyatun mubarakatun shamam na miskan wasukan man A ayabna fudi ƙumtun dhirqul jahala la'allahum yafqahuna ad-dina wad-duna famna ziyarata liswanin liwa'adaka id khalqur rijali bi niswanin kafashina la taf'al ma yu'adi lil ma'ayib id lam ya'mur Allah ayban kana yu'dina wa abiyatul mustafa bajjun yutammimuha fi amarashin ma a zaidil addi yakfina ana zuwa ana karanta baitocin aka gama sai shehu usman ya ce sun maƙala a shehu sai shehu ya ce an ta ya abdullahi aula bi ijabatihi kai ya fi cancanta ka ba shi amsa ya ce faƙultu sai na ce sam'an wa ta'atan nan take fakatabtu ilaihi hadhihi al-abyan ba maganan je ka dawo ba maganan akara makalla bari sai na duba yadda ya aiko musu baici biyar yanzu yanzu tunda ya ce ya ba shi amsa sai ya ɗauka da irin baharin da ya aiko masa kawai ya ayyuhan ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahata juhudaka lakin laita tu'dhiruna wa qulta subhana hadha kana buhtana inna ash-shayatin in ja'u li majlisina wa mu yabusuna su'al qawla tughyana lasna nukhalid bin niswan kaifa wada kunna nuhaddiru lakin qultu sallamna yayi baici goma nan take ba shi amsa to ne sai ka duba ka gani wani malami ne yake da irin waɗannan ɗaliban da in an ma malamin su irin wannan tahaddin nan take za su ba da amsa ba maganin sai sun yi nazari suwaye gashi nan yana da littafi albaharul muhi na nahawu baiti kusan dubu hudu ne wani ya ji ya yi daktora a azahar a kan lugar larabci ya zo an ba shi littafin an ce karanta ya kasa karanta muƙaddimin littafin saboda da rubutun shi aka yi shi ya duduwa ya duduwa ya ci wannan wani irin rubutu ne yana da littafin alqawaid alfiqhiyya yayi baiti dubu ta yana da al wal furu yayi baiti dubu akan shi yana da littafin miftahut tafsir ya karanta littafin annuqaya na al-imam sudi da kuma al-itiqan al-itiqan fi al qur'an ya matse shi ya rubuta cikin baici wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu haka yi to in kana so ka gane girman malami dole girman ɗaliban shi zaka kalla daga nan zaka gane cewa malamin yana da girma to jahilci zai bayyana sannan waye kusuru zina zina za ta yadu sannan waye kusuru shurbul khamr za a yawaita shan kayan maye wanda gashi ne yanzu shan kayan maye sai dai abin da ka gani kawai hadisi ya tabbata daga yahya abi am an-nakhai yake cewa sa'ala qauman ibn abbas an bai il khamri wa shara'iha wasu mutane sun zo suna tambayar Abdullahi dan Abbas dangane da shan kayan maye da kuma siyar da shi da kasuwanci fa sai yake cewa a muslimuna antum wai ku da kuke man tambaya ma hukuncin siyar da kayan maye da mu'amala da kasuwanci wai ku musulmi ne ko kafire ne qalu suka ce mu musulmi ne qala sai yace fa innahu la Bai bai'uha wala shira'uha wala tijaratu fiha duk abin da yake yana da alaka kayan maye bai kamata ba ka zama ɗan siye da siyarwarsa ba a taba samun abu guda goma ba a jere annabi ya tsine musu albarka sai kayan maye ya ce Allah ya tsine wa mai siyowa da wanda aka siyowa kai hatta teburin da ake ɗora kayan maye sai da annabi ya ce Allah ya tsine mai albarka saboda munin da kayan maye yake da shi cikin al'umma duk abin da kake ganin ba zai yiwu ba idan mutum ya sha kayan maye to zai yiwu zai yi ku duba ku gani yaran nan abin da ake so su je su yi na ta'addanci idan mutum yana watsake za ka ga abin ba zai ba amma an ba shi kayan maye to abin yana iya yiwa zai iya yi wannan yana daga cikin matsala ya za ko wani yaro ba kwanaki ƙwaya ce rabi ake ba doki amma shi dai sha guda bakwai wala yana gama sha ya ce ga sama nan za ta faɗo za ta faɗo za ta ka gani ka kalli doki fa duk ƙarfin safa a ce abin da rabi za a ba shi amma ɗan adam ya je sha a bakwai ka san dole a janyo fitina ka gani haka kawai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hadisai da dama annabi ya tsoratar dangane da shan kayan maye da illarsu shan kayan maye cikin al'umma yana haifar da ittiba'ul hawa bin son zuciya sannan yana haifar da al'israfu wannan dukiya ku duba ku gani in mutum yana shan kayan maye yana da aboki abokin yana buƙatar ya taimake shi wajen abin da zai ci amma ba zai yarda ya ba shi kuɗi su ta abinci ba amma ya yarda su je a zauna inda ake shan kayan maye idan yana buƙatar naira dubu ɗaya ta abinci ne ya yadda a teburin shan kayan maye su sha na dubu goma su tashi shi na dubu biyar shi ma na nawa na dubu biyar su tashi kwanan nan wani babban mutum maka waya da shi ya ce min ya tafi wani kwas akwai waɗanda aka kawo sai musu wato darussa a kwas a nan ƙasar ne ya ce akwai musulmi akwai wanda ba musulmi tun da kwas ne da ya shafi kamfani Ya ce cikin malaman da ake kawo lakcarori cikin abin da suke faɗa suna faɗa ce abin da ya tashi kura a wani taron kenan ce wanda suka zo suna lakcocin wasu ba ma musulmi ba ne. amma cikin abin da suke faɗa musu dole ne sai kowa a cikin su ya haƙura da shan kayan mai to su babban tashin hankalin wasu watakila wani babban ya riga ya saba da kawai yaya za wai ko kaɗan ne ba za a iya sha ba ya ce lakcarorin sun ce wallahi ko kaɗan ne duk wanda ke sanya zauna lafiya ya haƙura na ce kaga daɗin musulunci kenan duk wanda kaga bai zauna lafiya ba to bai ba addinin ba ne yanzu ku kalla ku gani wayannan kayan kallace-kallacen nan na batsa tuncin ƙur'ani sai kawo jumla wacce ba ta da yawa ya ce wa ƙullil ne ya gaddu min absarihim wa yahfazu da wa ƙullil mu'minati yaghdubna min na wa yahfazu wa da hunna kai aka tsaya iyanan ga an baka kalla ba yi me ka zauna lafiya to yanzu kun san cewa a ƙasashen turai yanzu an kirkira asibitoci yanzu na ba da magani wanda suke samun lalura ta kallace kallacen nan na banza saboda yanzu illar da suka gano kuma ta biyu wannan kallace kallacen shi kuma na banza ya fi kuma illar shan kayan bayan yanzu yadda dai muke magana yanzu cewa kayan mayan yana da illa wajen lalata kwakwalwa to yanzu abin da suka gano kenan to kaga tuntuna musulunci ya tsari ya ce maka kawai ga ka'ida don ka zauna lafiya don haka yana haifar da wannan sannan akwai at-tabzir an mubazzaranci sannan akwai al sannan akwai almaisar caca mafi yawancin guraren da ake shaye-shaye ba ka rasa gurin da caca daga caca kuma sai rigima duk kuma yadda ake shan wani abu ai caca a gurin to ba yadda za a yi karaba gurin da faɗa don wani da an ci shi fa sai bala'i sai rigima sannan yana haifar da al'ira da bujirewa dokar Allah sannan yana haifar da attafarit wal ifra idan Allah ya ce a yi abu mutane su in ya ce su bari su ki bari wanda ya ce su yin su yi sakaci wanda ya ce su barin kuma su yi da yawa sannan yana haifar da alfusuku yana haifar da alfujur fajirci shan kayan maye cikin mutane sannan yana haifar da addalalu bata sannan yana haifar da al'isyanu saɓan Allah duka wannan shan kayan maye yana haifarwa sannan in ba a shan kayan maye yakan taimaka ma al'umma wajen ta samu alistiqama tsayuwa kan tafarkin Allah sannan za ta samu wato uwatul idrak ƙarfin riskar abu yanzu akwai ɗalibin jami'a a nan wajen sun sani cewa yanzu duk kwas ɗin da yake mai tsada ne a jami'a ba yadda za a wanda ya fara shaye-shaye ka sa shi abu mafi muhimmanci a rayuwarka na ilimi shine ƙur'ani ko daga lokacin da mutum ya fara shaye-shaye lalata ƙwaƙwalwarsa dan Allah wanda ya fara shaye-shaye za ka ɗauko shi ka ce kana so ya haddace Kur'ani? bai yiwa to haka kuma ka je ka bincika duk kwasa-kwasan da suke masu kima ne a jami'a da ku ga dukkan ɗalibin da ya shagalta da shan kwaya, to ba yadda za a wannan karatun ya iya yin shi ƙuwatul ijira sannan atta'a biyayya imani yana haifar da wannan sannan musuluncin yakan sa mutum ya ingantu sannan ya zauna akan shirya sannan jin tsoron Allah da halatto da Allah sannan duk mutum zai yi abu abubuwa wanda suke da alaka da wannan suna da yawa kuma kamar yadda aka ce lokacin ba shi da ainihin wato yawa hadisi ya tabbata daga abin musa al'ashari ashari yake cewa ba asani rasulullahi manzon Allah ya aike ni ni da ma'azu dan jabal muka je kasar yaman sai annabi ya ce musu bashara wala tunaffira wa mutane bashara su zo su fahimci addini kakku kore su sai ya ce wa yassira wala tu'assira ku sauƙaƙa ku daina tsanantawa فقال معاذ سي معاذ يتي إنك تبعثنا إلى أرض كثيرة الأشربة ككن أيكي من مجيء أسد يكي متى أنت أبا بن سكي شاينا ديوا يا يا زائي فما نشربت مدام شا قال سيمن ذا الله يتي اشربوا كشا أما ولا تشربوا مسكرا دأ أبن دكوك سنينا شا ما يكا كشا وأن ولا تشربوا laɗin tun da annahi ya ce hane ce muskiran kuma na kira ne a siyaƙi na hani yana nuna duk abin da ka san yana samaye a duniya annabi ya hana ya ce kakkasha ka daina shan shi wannan yana ciki sannan ko malamai sun haɗu cewa duk abin da Allah da annabi suka hana ko ka sani ko baka sani ba akwai maslahar da kai aka ce kakkai abin shi yasa aka hana ka kuma za ka ga in mutum ya ƙi bari to zai jira ya ga abincin daga duniya kafin ya tafi ainihin wato lahira wayannan suna nan da yawa da kuma hadisin da annabi ke cewa la tadhhabu layali wal ayyam hatta tashraba ta'ifatun min ummati al kham yusammunaha bighairi ismiha mutane za su yi ta shan kayan maye sannan sai canza musu suna kamar yadda yanzu muke gani mutum yana shan giya sai a ce ma giyar mai ruwa ba haka ake yi ba sai a sa mata ruwa sai ka zo ka ga mutum ya buɗe shago a ungoku sai ka an zo ana ta sayan abu ya ka gane me ake siya yanzu ka duba abubuwan da aka mayar da su suka koma suka zama ainihin wato shan ababen shan kayan maye Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu shan kayan maye matsala ne ƙwarar gasken gaske ga al'ummar mu wanda idan lokaci ya bayar wanda zan yi ƙoƙari in gaggauta in faɗa abubuwa kamar haka illar shan kayan maye wato abubuwa uku ne ake gudu game da waɗannan illar shan kayan maye abubuwa guda uku ake gudu game da su shan kayan maye na farko shigar mata shigar mata kan harka shaye-shaye yanzu kun san abin da ke faruwa wato ba ma matasan ba fa yanzu mata da 'yan mata shiga su cikin harkar shaye-shayen shine abu mafi hatsari yanzu kwanaki akwai bikin da aka je wani gida sai aka sace wani abu da aka sace wani abu garin binciken waye satar sai aka tare aka ce kowa ba zai fita ba sai an lalabe jaka kowa wala yana zuwa matan da ake ganin suna da mutunci wasu ba ma 'yan ƙanana ba ne ko da aka zo jaka su ana raddanyewa sai ga kwalaban tattalin da fakalin da waye da waye a ciki kai da kai muka je shuwa malam usman wani malami ya ce da dai wannan bayani ya ce a kara maka Allah ya taimake ni ya ce ni wata mata tana shigowa gidana wajen mata na ban santa ba ya ce to kaga tunda harka ce ta mata ba kowane abu za ka matsa ba ya ce kwana biyu kawai sai na daina ganin mata sai na tambaye ta ce a ya me faru na daina ganin ta sai ta ce sai matar shi ta ce ai faɗa maka da ita ya ce me ya haɗa ku faɗa da ita sai ta ce ba kana ganin tana shigowa ba muryar ta kamar na maza ya ce sai ta ce ai wannan muryar nata kamar na maza ba halitta ba ne shaye-shaye take yi ta ce ni kuma abin da ya sa maka bata da ita kai baka sani ba kokarin ta ta tura ni cikin harka shaye-shaye kaga in ba dan Allah ya tsare ba to da yana karantar da mutane addini a waje wata rana kawai sai dai zai ga matarsa ta yi mankas kawai kaga magana ta lalace sannan abu na biyu shigar ƙananan yara harkar shaye-shaye kun aka ce muku mata sannan matan na aure ne su shiga harkar shaye-shaye sannan ƙananan yara su ɗauka sannan sai abu na uku shigar matasa cikin harkar shaye-shaye wala wa'annan kategori ɗin uku mata da matan aure ƙananan yara matasa idan suka rungumar harkar shaye-shaye cikin mutane wallahi sai al'umma sai dai yadda hali kawai wayannan su ne matsaloli kayan wato abin da ya shafi wannan matsalar kayan samaye suna da yawa anan ainihin wato ƙasashen namu kuma kullum ƙaruwa suke akwai na gargajiya wanda wasu za ka ga a gurin karatu in na faɗi wasu sukan ce a daina faɗa don daga nan wani abinda bai ma san kayan maye ba ne yana shan maye in ka faɗa to daga nan zai ce to ya kamata ya je ya haɗa kaza da kaza kamar yadda wasu malamai da suke da alaƙa da ruƙa idan sun zo faɗar hanyar da ɗan adam yake bi ya mu'amala da aljanu in sun faɗi ɗaya biyu uku sai su ƙi ƙarasa sauran saboda kana ƙarasawa wani zai ce ƙarya ne bai yadda ba sai ya ji ya gwada ya gani akwai waɗanda a ɗabi'a su in ka ce masa nan kwanar ana mari to ba zai taba yadda da gaske ana marin ba sai ya ji an falla mai Mariya lau. wallahi wata ina to wani duk yadda zaka ce mai abu yana da illa zai ce bai da ba shi ba sai ya gwada ya gani to wani kuma daga gwadawan ya samu jarrabawa kun daga ciki misali akwai karas kaga ba kowa bane ya san me ake ce ma karas amma su da suke sha sun sani sannan akwai marajuwana sannan akwai ainihin wato bahanja akwai daja akwai yarmu akwai indian health haka suke cewa sannan akwai kaya sannan akwai igbo sannan akwai stone sannan akwai hashish sannan akwai ganja akwai grass ds wayannan duka suna da ainihin wato ciki abubuwan da ke ake amfani da su a matsayin kayan maye a nan ƙasar kun akwai burkutu ta hatsi ko sannan akwai bammi wannan ruwan kwakwa ne wannan sannan akwai kashin kadangare ka ji bala'i wannan fadar mejiya allah bai yi ta fadan a sha abu ba amma akwai wanda sun san yadda suke ɗebo darbejiya 'ya'yan su haɗa sai sun mayar da shi kayan mai akwai 'ya'yan darbejiya sannan akwai abin da ya shafi zakami suna ce masa babba juji sannan akwai abin da ya shafi bini da zugu wannan bula da ake sawa da a kayan wanki a kada don kayan ya canza to wasu sai da suka zo suka mayar da shi ya zama kayan mai saboda masifa da bala'i to suna nan da yawa sun kai wajen kala arba'in ni ma ba nan faɗe su ba ku kalla ku gani daga ciki akwai gam wannan na ne takalmi ba gam akwai sholisho ɗin wajen kala hudu ne akwai wanda asali ake yin faci da shi wannan da ake shigowa da shi suna sha asali ba an yi shi bane dan faci ne aina shigo da shi idan shi ya su lalace yaran sannan akwai madarar su kudai yanzu za ku ga yaro da ledar ruwa kamar fiye wuta yana sha saura ragowar ruwan ya ƙi ƙarasa kai za ka ɗauka ruwa ne yake sha ya rage ya riƙe leda yake amfani da ita ko ka ga mutum da gwangwanin madara ka ɗauka ya sha madaran ne in raguwa ta ƙarasa ya riƙe kafin ya ƙarasa madarar da ya ce yake otsa a ciki iskar ta ake ja sannan kuma suna sane da cewa idan ka kwanta kai kuskure ka bar ledar a bakinka ko yaya ruwan ya zo ka haɗi tafiya lahira za ka yi amma saboda bala'i haka mutum zai sa abin a bakinsa yana zukar iskan a hankali a hankali a hankali haka suke to ku duba ku ga yadda ake shigo da shalisho kasan nan kawai saboda yara su sha su lalace saboda haka wannan yana ciki suna nan da yawa sun kai wajen kala arba'in wayannan kayan mayin wato illar shan kayan maye yana da matsala na farko sanya buguwa mutum zai bugu kamar yadda mal albani ya faɗa a garin shilali ya ce mutum sai ya tashi daga duniyar mutane ga baki ɗaya sai ya koma duniyar dabbobi in mutum ya riga ya sha kayan maye to buguwa yana ciki kuma wallahi ko tura wannan su kansu sun riga sun gane cewa da gaske kayan mayen nan yana da illa a jikin ɗan adam amma sai dai kawai ɗan adam mutum ɗan Audu mugun ice ko ka mutu sai an ɗaure ka to sun gane cewa abin yana da matsala amma tunda abu ne na lalacewa dole sai an yi abu na biyu bayan mu sanya buguwa sanya ainihin wato ruduwa rudewa sannan abu na uku da shan kayan ma yake da shi na illa shiga hali matsananci a lokacin da mutum ya sha kayan mayan sannan sanya ainihin wato matasa bacci idan na buƙatar bacci ne mai tsanani in wanda ba a buƙatar bacci ne duka sun san me ya kamata su shanya sannan sanya ainihin wato wannan abubuwan yana ciki za mu ga cewa duk harkar laifuffuka in za a yi wani lokaci hatta fulanin nan da ake amfani da su a wasu gurare da aka gaba fulatan yana daji ka rasa sanin ta ina ya samu alaƙa da kayan maye wanda suke amfani da shi sun gane in ba kayan mayan aka ba shi ya sha ba hankalin ya kautu rashin mutuncin da ake so yi ba zai iya yi ba sai ya ba shi kayan maye ya bugu ya zama tobe da imani yanzu kwanaki wani da ya sha kayan maye ba mamansa da babansa ya kashe ba wani da ya je ya sha kayan maye ya shigo kwanaki haka ya zo ya samu mamarsa ya lafta mata sara ya samu kanwarsa ya sare ta rago yana daure rago bai san ha ya lafta ma ragon sara kaga kayan ma yake kawo irin waɗannan abubuwan to gaskiya a gurguje saboda lokaci idan har matasa a kowane suka koma harkar shaye-shaye zai haifar da matsaloli kamar haka shaye-shaye na haifar da rashin bin doka duk abin da za a sa na doka a ce mutane su yi ko su bari in dai ana shan kayan maye wallahi ba za a kiyaye dokar ba don wani ko kashe shi za ka yi sai ya yi akwai titin da ba abin wanwai ranar nan wani da ya je sha kayan maye kawai ya biyo wanwai din kuma ya bazo da gudu kai kana ganin yadda ya bazo da gudu kuma kowa ya san wanwai ne ba a yi wala kowa kauce mai kawai yake da ya taho ya taho ya ga kowa yana kauce mai ba wanda ya da a buga yana kai ƙarshe sai tsaya ya buga mota ya ce ashe ni sarki ne sannan aikata miyagun laifuka yana haifar da haka sannan kawo cika ga ayyukan laye ƙasa aikin tsaro shan kwaya yana haifar da duk abin da za ku kawo na bar a raya al'umma da ƙasa wallahi in dai society ana shan kwaya ya zamanto kuma akwai su da yawa za ku ga cewa idan a wannan abin zai amfani al'umma wani saboda ya sha kwaya yana buƙatar dan yi amfani da wani kuɗi bai samu ma suna iya zuwa aje a haɗo kai a babbake abin aje a salwantar da shi su karɓa abin da za su karɓa al'umma ko za ta rasa uhu su da inda sun biya buƙatar su na shan kwaya ba matsala ba ne sannan wato daga ciki rashin tarbiyya yana haifar da wannan zai haifar da rashin tarbiyya ku duba ku gani duk societin da ake shan kwaya kayan maye a area da ku ga 'ya'yan mutanen yankin suna cikin hatsari dan in kaga ɗanka ya taso ya sha a yankin sai dai in Allah ne ya tsare shi sau da wani daga aiken shi to daga nan zai fara a kaɗan kaɗan a haka wani zai fara sannan daga ciki lalacewar nasaba lalacewar nasaba nawa ne zaka ga saboda sun sha kwaya su zo su samu yar mutane su mata fyaɗe na ba gaira ba dalili kuma kwayar ce da ba su sha ba da ba za su yi haka ba yana haifar da haka idan ana so a magance wa'annan matsalolin to yana daga cikin matakan da za a ɗauka na farko shine wa'azi daga malamai malaman addini su tashi wajen wa'azi da karantarwa cewa wannan abun ba shi da kyau shine abu na farko sannan abu na biyu bayyanawa da hukuncin shan kayan mayan nan bayan wa'azin ta wajen wa'azin ai kokari bayyana hukuncin ko a lahira idan mutum ya mutu yana sha me matsayinsa a gurin Allah wani lokaci sanin mutum makomarsa a gurin Allah yana cikin dalilan da zai sa ya gane hatsarin da yake kai abin fa da yake kai ba na kirki ba ne sannan abu na uku akwai gudunmawar iyaye da 'yan uwa da za su bayar wajen hana yaduwar shan kayan mayan nan na buga misalai da dama kwanan nan akan magana akan yadda tarbiyya ta lalace yanzu da aka gada idan kai ne babba a gidanku babanka yana da mata hudu ko da aku wanda ba uwa ɗaya kuke da su ba uba ɗaya ne to kana da damar hukunta kowa a gidan kuma ba wacce ta isa ta yi magana to daga baya abubuwa sai suka zo suka fara canzawa kai kana da kannai ka ladabtar da su duk abin da kowa yi ka hukunta shi ba mai magana to yayanka sun fara tasowa sai matarka sai ta zo ta shiga tsakiya kai a da jiya idan kanin ka yi maka abu ka hukunta shi ba mai cewa komai kai kuma ɗanka ya yi abu ƙaninka wanda kuke uba ɗaya ya hukunta shi ko uwa ɗaya uba ɗaya sai ka je ka samu kanin naka ka ce ka fita har ka ɗana wallahi ka ka sake taba min ɗa to daga nan shi kuma sai ya ji alayi sai ce to ɗanka ɗanka ne da duk abin da zai ga yaron ya sai zura min ido babu abin da ya name shi tunda ka mai ka shedi ka ce kiyayen maka ɗa to gudunmawar ainihin wato iyaye da 'yan uwa sannan akwai na hudu gudunmawar 'yan unguwa duk unguwar da aka taru ana shan kayan maye to 'yan unguwar su yi kokari su taru su tarwatsa gurin in ba haka ba ku duba za ku ga cewa mafi yawanci da na aka taru ana shan kayan maye to za ku ga watakila asalin masu shan ba su wuce kaso ɗaya ba 'yan unguwar kaso tara daga wasu gurare suka taru aka yi wannan yawa. to za ku ga in ba hana ba a hankali a hankali to wannan abu sai ya ɗabi'antu da yara da yawa abin ya taso ya musu tasiri Ta wani lokaci sakaci da al'amuru bil ma'arufi wannan hai anil munkar cikin mu yana haifar ma da wannan matsalar banna ta fara tun tana yan karama mu tare a unguwa a yi mitin ya za a magance matsalar ta yi wanda ɗansa ke sha in an kira shi wajen taro ko wanda ya fara assasa abin sai ce an sa wa ɗan shi ido ai ba ɗansa ba ne kaɗai yake matsala unguwan nan kowa yana da matsalar dan nasa mana kowa ya je je da tashi matsalar mana to daga nan sai kaga abubuwa sun riga sun lalace to gaskiya na cikin matakan da za a ɗauka musamman akwai abubuwa da dama wani lokaci idan ba mutane ne suka tashi su magance wa kansu su wallahi gwamnati ba za ta iya magance muku ita ba kuna iya kafa ƙungiya ma ku yi mata rijista da gwamnati ku sa mata suna wajen wannan ƙungiya tana da alaƙa da ɗauke da unwani shine kula da tsaron unguwa ku je ku cika duk ka'idoji a zo ƙarƙashin kula da tsaron unguwa to wannan abin zai kawo matsala a unguwa da zaran an fara ku yi maganin abu wannan yana ciki zai taimaka sannan bayan wannan ilmantar da koyar da ilimin wato sana'a ga matasa zai taimaka akwai yaron da na sani shi ba shaye-shaye yake ba amma in alayan mu sai a damba da shi so takwas a wuni da na karyo kwana wallahi ranga ana faɗa da shi ma tun da ya samu aikin yi ya yi gaba yanzu sai a wata shida ban magan shi ba to samar da wato sana'o'i yakan taimaka wajen yaƙar wa'innan shaye shaye sannan yana ciki wato akwai kakkafa ƙananan masana'antu sannan yana cikin abin da zai taimaka akwai abin da ya shafi baiwa hukumomi wanda wannan abin ya shafa yin aikin su yadda ya kamata na ndla ba ku hukumar da aka kafa ba don shigo da miyagun ƙayuka to babban matsalar mu a najeriya babu waɗanda suke kawo cikas wasu daga cikin lalatattun 'yan siyasa kowa ya sani abu ne wanda yake a fili na je na zauna da wasu jami'an tsaron abin da za su yi maka kuka kenan wannan jami'in tsaro ne civil servant ne matsayinsa ba appointment ba ne amma yana jin tsoro an kama wane da laifi an kama wane da laifi wane wani sai ya bugo waya kawai ce a sake shi idan ka ce ba za ka sake shi ba saboda ka same shi da laifi gobe kana ji kana kallo za ka tattara ina ka ina ka kaba ofis don ya san ta inda zai biyo ma wallahi 'yan siyasan mu ya kamata su tsoron Allah Allah da kuke ganin sa ba azzalimi bane yanzu mu kwanan nan naga wani yana magana banza a Kaduna wani yayi rubutu yana cewa wai wai ba wanda ya ce wai ɗanka wasu yayi ilimin boko ga baki ɗaya saboda haka wannan shine dalili na ya halatta kuɗin makaranta yana naira dubu ashirin da wani abu ya koma daga dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari uku shine dalilinsa na ce amma kun manta alkawarin da kuka wa mutane a baya kuka ce ɗan talaka kowa ya yayi karatu kun manta na ce hadisan annabi gashi nan suna aiki ya ƙuluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'mar abinda suka faɗa abinda ba za su aikata ba abinda ba shi aka sa su ba shi za su haka suke a gani kuma shi wanda yake wannan magana fa ya ce ɗan talaka ba dole kuwa ya karatu ba uban shi bai ban mai kosisi ba ba da kuɗin gwamnati aka ɗauki nauyin shi ya yi karatu sanda yake da idan ana lissafa ma sa arziki a da baban shi bai ciki amma ya zo yana cewa wai ba dole bane kuwa wai ya kamata a dangi a haɗi ne a ɗauki nauyin ɗaya a biya masa kuɗin makaranta ya je ya karatu haka suke faɗa sai suka kyale ta yaya za a yi wa'annan matasan yanzu yanzu akwai wanda sun kai shekara ta uku za su tafi ta hudu za su gama karatu duk wanda ba tarbiyya yake da shi ta ta addini ba ya san Allah daga lokacin da aka yi hana shi karatun nan to zai yi tunanin ya zai san mamma kansa da mafita kuma to mafitacce ba za ta zama wa al'umma alheri ba ba za ta zama ba to yana ciki sannan yana cikin abin da zai ainihin wato taimaka a ba ita wannan hukuma dama na rantse da Allah a cikin garin Gombe duk inda ake sai da kayan maye da min siyarwa wallahi babu inda ba a san wanda yake yi ba kuma babu inda ba a san wake siyarwa kuma babu inda ba a san ta ina ake kawo mai ba wallahi an sani ka da jami'an tsaro in sun tashi za su yi aiki da gaske za su amma lokacin su kansu za su yi maka complain sun tashi za su yi aiki sai a ce a kyala wani ai yana da alaka da wani yaron wani ne a siyasa in an taba shi akwai matsala to su kuma suna mutum yana ganin cewa a kar ya taba kai ya tabo matsala yana sanar da matsalar sai ya haƙura sai ya kyale ka amma wallahi an sani sannan yana ciki abu na gaba sannan shirya taruka ƙara wa juna ainihin wato sani ga matasa sannan hukunta masu wato fatautin da shan kayan maye in an samu yanzu a saudiya kana shiga da kayan maye sun kama ka to za ka gane kuranka da ta tabbata bincike tabbatar sai a zo da kai a gaban mutane a duka kawai a ɗauko irin wannan takobin ka ɗau ga jini na wuce ka duka kawai su sauke ka kana ganin an wani haka to gobe dole za ka kiyaye kanka an gani to hukuntawa ba hukunta muna in kaga an hukunta to watakila wanda yake yin harkar ya samu matsala da wani ne sai a huta haushi a kansa sannan ƙungiyoyin lafiya suna da gudunmawar da za su taimaka su ba da gudunmawa a kan wannan sannan yana ciki wato Abin da zai taimaka a tsananta wajen hana shigo da ƙwayar da ɗaukan mataki akan masu shigo da ita zai taimaka to gaskiyar magana yana cikin abin da yake kawo barazana ƙwarai wajen shan kayan maye duk ɗan siyasar da kuka sani mafi yawancinsu ɗaiɗai ne wanda ba shi da 'yan bangan siyasa haka ne to sai ku duba ku gani matasan nan idan za a fita kamfen da su don allah wanda suke jagororin kamfen din nan ne ba su suke ba su kudin kwaya ba ba su suke ba su kudin da za su ci abinci ba sanda za a fita kamfen din nan makaman da suke dauke da su su barandami da takobi da adda da fafale da tsitaka a ɓoye suke dauke su ko a bayyana suke fitar da su dan Allah idan shugabannin namu sun sani ko ba su sani ba sun sani a bayyana ke wannan so duk irin kuma matakin da za a yi ƙoƙarin a ce a yi kaza a yi kaza idan ba shugabannin mu sun tsaya ba da gaske suke so a magance matsalar nan wallahi ba za ta magance ba amma idan suna da interest akan cewa yaran nan su gaba da shan ƙwaya don su ci gaba da amfani da su to za ka ga abubuwa sai a hankali kuma wallahi sakon da muke faɗa muku daga ƙarshe shine Allah ba a zalimi ba ne. Ba za ku taɓa kashe rayuwar 'ya'yan wasu ba ku hana su karatu ko kuma Allah ya bari rayuwar 'ya'yanku ta albarka wallahi ba zai taɓa yiwa ba da aka kiran da muke yi dukkan wanda yake yana da madafin iko a gwamnati musamman gwamna a jihar shi musamman shugaban ƙasa a ƙasa wa'annan kayan na laifuffuka kowa ya san inda ake shigo da su an san wa'anda ke shigo da su an san ina ne inda ake rarraba wa'annan kayan to idan ana so a magance matsalolin ana iya magancewa da haka muna kira zuwa gare su su ji tsoron Allah wayannan matasan da suke tasowa amana ne duk abin da zai zamanto hanya ce ta kaiwa zuwa ga si alaka da kayan maye gwamnati ta ɗauki matakin doda abin da rufe shi da hana shigowarsa da hana walwalarsa cikin jama'a yana cikin abin da zai sa al'umma ta zauna lafiya Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu saƙona zuwa ga matasan su kuma na ƙarshe shine su sani cewa idan ka ga mutum a rayuwarsa ya kai dattijo ko tsoho yana shan wahala rayuwarsa ta ƙasƙanta ta wulaƙanta, to ya ƙi yadda ya haƙuri ya sha wahala lokacin da yake matashi ya gina rayuwar don san da shekaru zai ja ya huta shine abin da ya jefa shi cikin wannan matsalar kada ka kuskura kana matashi ka tsaya ka yi ƙoƙari mafi wawancin mutane shine wanda zai lalata duniyarsa da lahirarsa don duniyar wani kai da ka zo ka tsaya aka je aka yi rashin mutunci da kai akan kuɗi wanda yake tafi da ka ce wanan su ya zama da ya zama kai mai ka zama da ya ce da ka ce su yi da ya kai mai kai babu abin da kai ma sau haka aka ne farkon wanda ya kamata su matasan su yi makansu faɗa su dawo su yi makansu tunani kai yanzu ya ɗauke ka ɗan banga kuma na siyasa ya baka ƙwaya ka sha a daidai lokacin da abin da ake na kirki ne to ya kamata ya ɗauko ɗan shi ya sa a gaba sai ɗan ya jagorance ku ɗazuna ba da example a karatun da muka yi a duku na ce ma bakar goma da ya ce mutane su shiga aikin tsaro a ƙasan nan da ya faɗa da yake yana da itikadin abin da ya faɗa daidai ɗin ne dan ya ba duniya misali sai ya ɗauko wasu daga cikin 'ya'yansa sai ya sa su aikin soja dan mutane su koyi da shi don wayannan mutanen abin da suke na arziki ne sun yarda da gaske arziki ne to abin da ya kamata su yi shine su dinga ɗauko 'ya'yansa su sa su a gaba sai 'ya'yansa zamanto su ne jagororin wajen bangar da shan ƙwayar amma tun da kaga sun ɓoye 'ya'yansu ku suka sa suka bar 'ya'yansa a gida ko suka tura yayansa karatu to sun yadda da cewa abin da ake ba na arziki ba ne shi yasa ba su yadda 'ya'yansu su jagorance ku so kaga kai yanzu ka zama dan bangashi haka ne shi kuma ɗansa yana can yana karatu kai ka haifi ɗa to haka yake so ka taso ɗanka shi ma ya taso ya zama ɗan bangan ɗansa haka ake za a ci gaba da tafiya to wannan abin idan kuka lura da matakan da ake ɗauka yanzu wallahi matakai ne a wasu gurare ana so da ƙarfin tsiya da ƙarfin bala'i in dai famulin ku talakawa ne a bankara ka kai da kanka ka ce maganan karatu ba ka haƙura da shi abba ka kawai ka san yadda za ka yi ka ci gaba da neman na abinci a rayuwarka maganan karatu ka haƙura da shi ka bari na yi maganan nan a gurare da dama na ce wanda dai ya kalli najeriya ne cewa sun kasa ta gida uku yanzu masu kuɗi ya ibadiyar lazina amanu sannan sai masu mulki na ce in ka kalla za ka gannin wajen duk wanda ya yi firamare ya gama shekara ashirin da ta wuce idan ya koma firamarin ba yadda ya same ta zai batta ba yana koma zai samu ta ci baya kaga firamare ɗalibai na zama a ƙasa malamin yana zama a kan wundu haka za a yi karatu su kuma fa wanda suke wannan maganan ba wanda fa baban shi ya kashe mai ko sisi ya yi karatu to sai aka zo aka kashe makarantun gwamnati sai aka yi private school wataƙila in kuka haɗa yanzu 'yan majalisun ku na jiha da ciyamomi da duk wanda za a ce maka wane ne sai ku duba ku gani makarantar da 'ya'yan talakawan ke karatu nan ne makarantar da su yayin suke karatu ko makarantar daban ne daban ne amma da ai ba daban bane hada ne ko to sai suka kashe makarantun gwamnati sai suka yi nasu private haka asibitoci aka yi galibi kakan je asibitin gwamnati ne yanzu in baka da zabi na je wani gari cikin jihar Zamfara an ɗauki mara lafiya an kai shi asibiti asibitin gwamnati ba wuta gashi an kawo shi da daddare ba jannareto aka zo aka kwantar da shi akan gado A shi akwai wata katuwar kunama aka kwantar da shi akan ta billahi lazi ta dinga harbin mutumin nan ana cewa wai zafin zazzabi ne wai zafin zazzabi ne ko da aka ankara sai aka ga shi akan kunama yake kunshi wannan shine sababin tafiyar salahira ka gani a nawa ne za a zo asibiti sai an shiga ɗakin tiyata ana wa mace operation a ce an ɗauke wuta asibiti sannan babu janareton da za a tayar a ci gaba da aiki nawa ne ya faru ya sha faruwa babu iyaka sai suka yi wannan suka kashe asibitocin gwamnati aka yi na kuɗi aka kashe private school makarantun gwamnati aka yi nawa haka aka yi sannan kuma kullum ƙarya ake ta yi talaka talaka kullum ba da sunan talaka ake cewa ba za a inganta rayuwar talaka sai kaga duk abin da za a fito da shi ba zai taimaki mutane ba karawa mutane matsala ne to mutane su su kokari wajen taimakawa kansu musamman matasa musamman 'ya'yan wa'anda suke talakawa ne su duba girman Allah wajen su dawo su makan su fada su makan su kiyamul laili su hada hadda kiyamun nahari ma da kiyamul laili da kiyamun nahari mutum ya hada mafi karanci mutum ya san yadda za a yi tafiyar da rayuwarsa wajen ko bai taimaki kowa ba to kar ya zama matsala ga kowa amma da zaran ka je ka kutsa mu harkar shaye-shayen nan to za ka ga kai kanka matsala ne ga kanka sannan kuma sai ka zama matsala da wani don wallahi mafi yawanci za ka ga mutum da wuya ya iya aikin da zai iya riƙe kanshi sai ka ga taimaka masa ake gurin riƙe shi in ya faɗa harka shaye-shaye da haka Allah ka tsare mu da waɗannan miyagun ayyuka ana nuna min lokaci yayi أبنا نفعل أريدي الله كبام لادا وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصب تو بسم الله using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 muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ta mu a wannan masallaci mai albarka masjidu kula kai da rashidi a wannan anguwa mai albarka anguwa kubiya kubiya a kan mahal anguwa me kubiya kubiya a <laughs> cikin insha Allah ta'ala shaida kuma ya tabbatar wai wani ma abokin hikima yake cewa alilmu baharu muntahahu ya baru mai laisa lahu haddun ilayhi yuqsad Wani sun kulle ilmi qad hawaitu adal kuma haka ba kai sa ce ta tara dukkan ilimin kuma a ce gashi nan ba a fili kowa ya gan shi to sai ce muka kungai musamman a wajen babban malami mu na lilo kwana da kwanaki yana ta ba da muhara kuma bai gama ba har da in sha Allah ta'ala gaskiya idan ka kula babu topic din da aka bashi ba tare da ya masa adalci tun daga shekaran jiya da jiya da yau da safe duk ana bibiya wanda bibiya kuma ya gani a bibiya biyin billahi ta'ala to duka waɗannan al'amura ɗin sun tabbata kuma sun nuna kansu muna fata Allah ta'ala ya sakawa wa malam da alkhairi Gabanin in ce ko in yi taliki akan wani abu a minti kaɗan akwai wanda suka yi tambayoyi guda biyu duk da dai malam ibrahim ya riga ya faɗi addu'o'in alkhairi da bayin allah mutanen garin gombe da kewaye suka ke maka sa'an nan kuma abu na biyu wasu sun rubuta na ce ya ajiye takardun za mu dunkula mu faɗe su a guda cewa suke yi malam kowane sati waka ke dawowa nan garin kana mana darasi da yake so ba ganewa da su yi ba <laughs> amma in mun samu haka ɗin a ganar da mu bi idnillahi ta'ala ko da kwatali ne ni ban ce wata ba a wata uku a dawo a sake wata uku a dawo ko ba haka ba ko ba kwa bukata yau wato shine babban abu a takaicen takaitawa Allah ya amfanar da mu abin da malam ya faɗa kuma wannan request din malam zai ba da bayani a kan shi bi ta'ala idan na zo kan shi to mai tambaya ta farko da yana cewa menene hukuncin mashayin wiwi shin za a mai haddi na mashayin giya tunda annabi ya riga ya faɗa ni na gama magana yi ba shi ba ya ce kullum muskirin me shi an gama an gama kawai kuma eh, wiwi a kowayen da idan sun sha suna buguwa ko ba sa buguwa duk da na ji an cewa yana kokarin a kawo ta ta zama ba doka ba nan kasan wai za a fara noman ta wai don haɓaka tattalin arziki billahi lazi in ma kun kawo tattalin arzikin ba ma karya zai ba su ma zai wallahi wallahi duk maganar da ake ba karya ba ce kawai kullum a zo ana maganar to a takaice dai wannan shine ya danganta da abin da ya shafi hukuk na haddi da abin da ya shafi shan kayan ba amma tun da annabi ya riga ya faɗa kullu kuwa ya san tana cikin ummul babi a babi na usulul fiqi wajen alfazul umu sannan kuma aka kawo na kira ta bugi kullu na aka tunda annabi ya ce kullu muskirin to an riga an gama duk abin da zai sa maye shikenan an riga an gama sadaka kuma da ana hukunta wanda suke sha kaga aida abubuwa na matsaloli da ba riga sun faru ba cikin mutanen rashin hukunta daukan mataki tun farkon sanda abin ya fara ai shi yasa ake kokarin a halatta abin yanzu a gwamnatance yanzu an samu wani ya kai wannan motion din majalisa wai a kawo noman tabar wiwi wai saboda wai zai malam Allah ya kiyaye kawai wasu mun da lokaci mutane sai kaga wallahi malam mutane su kansu masu zuwa su yi dokar kamar wani sai ya sha wiwin yake zuwa ya je magana wallahi to malam in ba wiwi mutum ya je ya sha ba ko abin da ya fi wiwi yaya za a yi a Najeriya a ce wai a sace ma uwa ko uba ko ɗa ko mata wanda haƙƙi ne tun farko ga gwamnati ta samar da tsaron da ta bari a ɗauke ka an ɗauke maka su an kasa karɓo su akwai shugabannin 'yan sanda da na soja da na civil defense da na kowace tsiya su ba a zauna yin doka a kansu ba don me suka bari aka sace ka a wai kai da ka ɗauki kuɗi ka je ka karɓo mamakka ka a kashe ta wakai za a yi doka a daure ka shekara goma sha biyar na rantse da Allah in ba wanda ya sha ƙwaya ba ba wanda zai wannan tunanin Allah ya samu dace wato waɗannan al'amura ɗin kamar yadda kowa yake ganin su akwai abin takaici sosai a ciki wani lokaci ina ganin dauriya irin na malamai da suke iya furta irin wannan maganan yayi kaman zai ajiye maganar masu sai ya ci gaba saboda bakin ciki da irin yadda kake ganin abun a fili babu wani karya a cikinsa a fili yake sai ka gansu masu dokar kamar su ne mashayan to wannan kullum abin da yake faruwa kenan kwanan nan ko sati bai yi ba na je ni wani local government a cikin local government na gombe ina zuwa mafi girman dilan mashaya a cikin garin ibo ne kuma suna kallo a layin gidan sarki yake kuma a wurinsa ake sayan giya ake sayan wiwi ake komai a cikin a gombe state din nan ko sati bai yi ba ba zan kira lokal government din ba amma haka yake shi ya sa malam da ya yi magana dangane da abin da ya shafi hukumomi hukuma da ake ganin nan tana da matukar muhimmanci haka sarakai wato waɗanda suke kamar su mai anguwa dagaci ko hakimi ko sarkin gari duk wanda ya ce baya son ganin wannan mutumin da zai zo shi ya dasa wannan abin a cikin al'ummarsa wallahi bai isa ya zo ya yi ba wallahi bai isa zo ya yi ba ita hukuma wa'azi yadda malam ya ce malamai su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi suna faɗa haka ne saboda abin da za su samu bayan mutuwarsu irin hukuncin da za su tarar da shi amma idan kuma hukuma ta ce ta sa kafiyu kowa za ka ga ya shiga gida ya kwanta hukuma tana da wani karfin da da ya kamata ita za ta tsaya akan wannan al'amari din za ta ba da kaso mai girma akan irin wannan al'amarin amma ina laqad asma'ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha walakin la haya anta tanfukhu fi ramadi kawai hura kake a cikin me toka wanda ake gaya wa inda zai ji ya gane ya ɗauka ya gyara to shi ma macecce ne la hayata liman tunadi ko wuta ce yau ka hura ta za ta maka biyayya mun fahimta yana da kyau sai dai kana hurawa ne akan toka yawancin al'umma da hukumomi su suke ƙara jawowa mutanen da suka zama mashaya da a farko a kyale su a bi su a hankali a gyara su amma waɗanda kuma ake tunani kas koya wannan hukuma tana daga cikin abin da za ta yi wurin datse shi yana da girma sosai haka kuma waɗanda suke masu mulki ko masu sarauta su kan suna da abin da za su yi amfani da shi a cikin wannan al'amari to amma ina ina dafa waɗannan abubuwan gaba ɗayan sun zama abin damuwa kuma su ne waɗanda babu ci gaba a rayuwar mutane matukar ana shaye-shaye kamar yadda suke fahimta cewa su can kudu mu muna da zero kaza a nan a can kudu suna ganin su ne wanda suke ta komi da komi to ci gabanmu ne an bamu dama ne don mu ci gaba mu iso mu wuce amma ina aka kyale to waɗannan su ne damuwan samari ga sunan ana muna da su mu ma samarin ne duka ana nan amma idan ka bari lokacin ya wuce to ko karatu ne ba za ka gane ba wa man fatahu ta'lim waqtu shababihi kabbir alayhi arba'an wafatihi kamar kabbara hudu macece ne ga lokaci nan yayi amfani da damarsa wurin karatu wurin neman ilimi na zamanin da wanda ake kiransa na addinin ko na zamanin ko na boko duka amma ina sai ka je ka samu yara a makaranta ga profesa na nan na zaune a makaranta idan ka je ka ga abun takaici a kan yaƙen musulmai a makaranti na boko za ka sha mamaki za ka yi kuka da hawayenka duk jarrabawan da aka yi sai ka samu su waɗanda ba mu baɗin su ne akan gaba a koyaya kuma ba su fasa shaye-shaye ba su fasa komi ba amma suna wata lokacinsu wurin su ga sun fahimci abin da suke yi amma mu babu sai zunzurutun neman alfarma ya za a yi ya za a yi to kuma haka ake tafiya kuma ilimin nan haka yake ƙara watsewa kamar yadda malam ya faɗa Allah ya rufe asiri muna fata Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi wannan da yake magana malam magana ta ƙarshe yana cewa yana son a taya mahaifiyarsa da addu'a ne da kuma request da malamai suka yi ta yi da ɗalibai suka yi ta yi a cikin gari cewa suna da buƙatanka a kowane bayan kwata na shekara insha Allah tare da hakan har yanzu wata mata ta kawo naira ɗari biyu ta ce a baka a taya ta da addu'a <laughs> Allah biya mata bukatunta na alkhairi <laughs> ni kuma na bawa kwamitin masallaci to Allah ya saka mata da alheri Allah ya biya mata bukatunta a mun yi magana da dakta gashi a zaune dakta Ahmad insha Allahu da izinin Allah za mu kewayo garin nan musamman saboda wannan ɗan shi'an da yake kewayowa to da aka kuyi haƙuri ba wai don malaman garin nan a'a ba za su iya ba duk abin da za mu faɗa na karatu a garin nan akwai malaman da za su faɗi sama da abin da za mu faɗa wayanna ma kawai abin da ke kawo irin wannan ƙauna ce ta addinin musulunci kawai yanzu ba ga profesa abdulrashid ba a zaune eh shekaran jiya nake ce mai kura kin ci naki kin ci na dangi kin koma ga cin na bayan Allah <laughs> eh na Allah ka kalli shekarunsa waye zai ce maka farfesa ne ka yadda a ilimi eh to farfesa Allah ya kara wa rayuwa albarka so abinda za mu shigo mu faɗa ga mu nan a zaune ga malam musa nan a zaune da makamantansu ba wai za mu zo ba ne mu kawo wani sabon abu na karatu wanda malaman da ke ciki ba su a'a ko alama muna da hitiƙari garin gombe gari ne na malamai gari ne na ilimi duk abin da za mu zo mu faɗa a garin nan akwai malaman da suna iya faɗar sama da shi wa inna ma kawai na farko akwai niyaba yadda wancan daga wani guri yake zuwa ni ma zan zo daga wani guri ko kuwa to kuma a abu abu na biyu shine at ta'aruf wajen sanin junan da ta yadda inda ana nesan ba haɗu ba daga akwai wanda ba yadda za a yi alaƙa ta yi wajen sanin juna da yadda za a taimakawa juna da makamantansu amma yanzu kaga tasowar ne a zo da na ɗaya da na biyun ya sa waɗanda ba a da alaƙa da su yanzu ana da shi wa'inda ko kuskure muka yi a ilimi yanzu suna da alaƙa da mu ta kai tsaye sun fahimce mu fahimtar da sun iya gane cewa in an kira mu an ce ga kuskure za mu iya karɓar gyara ko ba za mu wanda in da da ana nesan ne kaga mutum wataƙila fahimtar da yake maka daban da makamantansu to insha Allah wannan din da izinin Allah za mu duba shi kuma in Allah yadda za a yi haka da izinin Allah sannan akwai wasu abubuwa da muka tasa gaba a organization ɗinmu muna neman ku taya mu da addu'a Allah ka samu kai ga wannan abubuwan samun wannan abubuwan zai taimaka mana kware wajen wannan manufar da muke so mu tasa wajen in irin waannan abubuwan sun taso mu tsaya mu yi abin da gaske ba tare da samun matsaloli ba da izinin Allah insha Allah wannan din zamu duba shi in Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan muna godiya Allah ya saka da alkhairi sa'annan dukkan bakinmu da suka zo da malamanmu da ɗalibai masu sauraro tun daga ranar alhamis har zuwa yau muna fata Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan gabaki ɗaya ubangiji ta'ala ya sakanka mana da aljannarsa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka akwai karatun gobe ko insha Allah ta'ala a masjidin Umar bin Khattab ko tsakanin magarib da isha a can